Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24 da 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da war haka Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirin na wannan daren ranar Juma'a takwas ga watan Afrilu. Za ku ji inda aka kwana game da kafa kwamitin mayar da 'yan gudun hijirar Boko Haram da kuma shawarwarin da ake baiwa masu komawa gidajen nasu bayan wato fafatawa ko barnar eh, da Boko Haram ɗin ah, suka masu. kuma kamar kowane daren ranar jama'a yau ma kofa na nan buɗe don kira a bayyana ra'ayi game da maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambobin da za ku kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da labaran wasanni idan da lokaci yanzu kan a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce kungiyar isis tana samun koma baya da rugujewa kuma ana gamawa da shugabanni da mayakan kungiyar kuma hatta kananan sun fara kasa a gwiwa tare da fidda tsammani sakatare kerry wanda ya bayyana haka yau juma'a wata ziyara gaggawa da ya kai bagadaza inda har ya gana da ya gana kuma gudanar da shawarwari da shugabannin kasar ya alkawarin cewa rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci a yaƙi da ake da isis za ta yi aiki da ƙasar wajen ƙara matsin lamba kan ƙungiyar cikin makonni da watanni masu zuwa babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya jaddada irin ci gaba da goyon bayan da amurka take baiwa gwamnatin ƙasar a ta na ƙarfafa tsaro da kuma aiki da take na tabbatar da daidaito ta fuskar siyasa da tattalin arziki. majalisar ɗinkin duniya tana kira ga duniya da ta haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙi da mummunan tsauran ra'ayi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya gaya wakilai fiye da 700 waɗanda suke halartar taro na ƙasa da ƙasa da wato irinsa na farko kan yaƙi da tsatsauran ra'ayi cewa tilas ne a gano asalinsa domin a yaƙe shi kamar yadda wakiliyar muryar amurka lisa skillen ta aiko mana daga geneva a rana ta ƙarshe na taron na kwanaki biyu ko da shike ta'addanci da tsatsauran ra'ayi ba sabbin abu ba ne duk da haka babban sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ɗin ya ce sabbin fasahohin zamani kamar wayar salula da kafofin sada zumunci da wato na sifiri sun taimaka ma wannan mummunan labarin har ya bazu kamar wutar daji wato mr ban ya ce tunkarar barazanar ta fuskar tsaro da karfin soji kadai ba su magance matsalar ba ya kara da cewa waɗannan hanyoyi suna da iyaka kuma suna iya haifar da ƙarin matsaloli maimakon warware su ya ce lokaci ya yi da ya kamata a duba su hanyoyin magance waɗannan matsalolin hukumomi a kasar belgium sun kama wani mutum da ake farautarsa dangane da harin da aka kai a birnin paris cikin watan nuwamban bara haka nan mutumin ana zargin yana da hannu kan harin da aka kai a baya nan a birnin brussels cikin watan jiya mutumin mai suna abrini dan shekaru 31 da haihuwa dan kasar belgium ne wadda asalinsa daga kasar morocco yake yau juma'a kama shi an hakikance cewa shine mutumin nan mai malafa wadda ya tsere daga harin nan da aka kai babbar tashar jirgin sama na brussels idan har labarin ya tabbata hakan yana nufin abirini ya taka muhimmiyar rawa a duk hare-haren biyu da wasu 'yan kungiyar isis suka kai wadda ya halaka mutane 162-130 a birnin paris 32 kuma a birnin brussels wasu masu ɗimbin yawa kuma suka jikkata to kuna fashin labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc wasu manyan jami'an kungiyar tsaro ta neto sun ce babu lokaci da dangantaka tsakanin kungiyar da tarayyar tafi karfi fiye da a kowane lokaci kamar yanzu kuma babu lokacin da hakan yake da muhimmanci kamar yanzu a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suke fuskantar kalubale masu sarƙaƙiya kama daga gabas ta tsakiya da yammacin afirka zuwa rasha ganin yadda ta rungumi manufofin tsaro da hulɗa da kasashen waje na, na wato na zari ido ko yin muziri mukaddashin babban sakataren kungiyar neto alexander vasco na amurka wanda ya bayyana haka ya ce yaƙi da ake yi a siriya da kuma ƙarin tashin hankalin da suke aukuwa a duk faɗin gabar ta tsakiya da arewacin afirka suna mummunan barazana ga tsaron ƙungiyar da zaman lafiya a gefe guda kuma babban sakatare janar na kungiyar jans colburn ya ba da sanarwa yau dinnan juma'a cewa majalisar haɗin gwiwa tsakanin neto da wato majalisar haɗin gwiwa tsakanin neto da rasha za ta gana a brussels nan da mako biyu a birnin wato brussels wato a brussels din a ajandar taron zai hada da rikicin da ake yi a ukraine da wasu batutuwa To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji, gwamnatin Najeriya ta tashi haikan wajen shirin mayar da 'yan gudun hijirar da rigimar Boko Haram da ta shafa waɗanda wato don hakan har ma ya hakan ya kai ga wato zagayar da 'yan kwamitin da aka kafa ke yi. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton. To matsanancin halin rashin tsaro da sansanonin suka shiga tare da fargaban cewa harin da 'yan kunan bakin wake ke kai wa 'yan gudun hijiran su ne suka sa ministan tsaron Najeriya kafa kwamiti wanda ya bai wa wa'adin makonni shida domin su zaga zuwa jihohin Borno da Yobe da Adamawa saboda tantance zahirin halin da garuruwan da za a mai da 'yan gudun hijiran ke ciki kafin a miƙa su a hannun jami'an tsaro na farar hula manjo janar azaga kutsotan umaru shine ya shugabanci kwamitin ana maganan su 'yan sanda ana maganan civil defense ana maganan su da sauransu su customs su immigration da mai nan da prisons duk wa'annan idan an samu sun samu matsuguni insha allahu maganan tsaro an kammala shi kenan kuma wannan in koda a wuraren da akwai lafiya lau zaka gan kullum ana dan samun gibi wanda ya kamata a cika akwai mutane ma wanda sun riga sun sun koma kuma idan gwamnati sun ɗauki matakin da muka haɗa musu ba maganan cewan za a sami wani matsala akan duk mutane su koma amma dai dole a dan saurara sai wa'ansu abubuwa an sa a ƙasa. a lokacin da yake jawabi bayan an miƙa masa rahoton ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali mai ritaya ya ce nasarorin da aka samu a yaƙi da 'yan ta'adda a shiyar arewa maso gabas shi ne ba da karfin gwiwar da ya sa za a mayar da 'yan gudun hijirar su. ta mataki za mu tsaya mu karanta mu ga abubuwan da suka saka a ciki da kuma recommendation da suka yi so da sai mu ga matakin da za mu ɗauka na gaba ya samu mutane mutane kuma sun faɗi abubuwan da ya kamata a yi musu ɗin kamin su koma kuma za a yi security da wani taimako taimako da ya kamata a basu za su tafi insha Allah. a halin yanzu dai dakarun sojojin najeriya sun ce mayakan boko haram 800 ne suka yi saranda a lokacin da sojojin ke ran gadin 'yantar da yankunan da 'yan boko haram din suka riga suka kwace kuma an aje 'yan boko haram din a wani sansani domin a yi musu dabarun sauya tunaninsu tare da horar da su sana'o'i kafin a mayar da su cikin al'umma madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina yayin da ake ta ƙoƙarin harmar mai da 'yan gudun hijirar da boko haram ta shafa gidajensu ƙungiyoyi sun shiga ba su shawarwari saboda abubuwan da suka biyo baya na bayan sun fara kuma gidajensu ɗin daga adamawa ga ibrahim abdulaziz yayin da al'ummomin da kwato yankunansu daga hannun mayakan boko haram ke ci gaba da kuma garuruwansu yanzu haka ƙungiyoyin sa kai sun fi dukufa wajen fahimtar da waɗannan al'ummu wannan ya biyo bayan wasu matsalolin da ke tasowa ne a tsakanin waɗannan al'ummu batun da ko masana ma ke ganin hakan ka iya tada wata tsohuwar miki to sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma yasa yanzu haka cibiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista a najeriya wato interfaith mediation center soma gangamin faɗakarwa a jihohi uku da rikicin boko haram ya fi shafa wato jihar adamawa borno da kuma jihar yobe a wajen wannan gangami da cibiyar ke gudanarwa a jihar adamawa an ba bukaci al'ummomin da ke komawa ne musamman a yankunan madagal da micika wanda ta kai maha an raba kasuwa da cewa fa su kai zuciyarsu nesa raban web na cibiyar ka fahimta juna ya ce abin takaici ne ma abin da yanzu ke faruwa a wasu yankunan da aka kwato. idan da isa almasu zai zo yaya zai tinkari wannan abu idan dai kai kana so ka zama dan aljanna dubi ga aya idan kai kirista na je wannan ayan a cikin ibraniyawa sura goma sha biyu aya goma sha hudu zuwa sha biyar ya ce ku nemi zaman lafiya da dukan mahaluki tare da rayuwa mai tsarki in ba haka ba za ku ga ubangijinku ba kada ku yarda ɗacin zuciya taku ta kanku ta hayayyafa ta yi jijiya sannan in ta yi jijiya ta shafi wa'yansu in ba ku yafe ba allahnku ba zai yafe muku ba sannan ku zo a zauna tare a tattauna idan kana da tsoro kana da damuwa ka kawo shi fili a tattauna a gyara abin da zan gama kenan kuma gwamnati tana sauraron ka a kira ku an kira ku ku zo ku faɗi gaskiya in ba ta wurin gaskiya ba ba za ku samu tsira to sai dai kuma a wasu lokutan ma akan zargi yan siyasa da kuma shugabannin addini da cewa su ne ma ke rura wutar rikici kamar yadda imam muhammad sani na cibiyar ya bayani in ka ji an magana to sai a ce to ba rami mai kawo magana rami ah, ashe an ga wasu kenan ko da dai adadin su bai da yawa daga cikin shugabanni na addini din da kuma shugabanni na siyasa din waɗanda suke amfani da wasu dabaru cikin maganganunsu wanda zai zama ingiza mai kan turuwa ko kuma dai a ce suna zuga mutane ko suna rudin mabiyansu wajen sanya su su yi rikici ko su kasa fahimtar juna yadda za a magance shi kamar da na ji fasto ya faɗa ɗazu dole ne na ce dole amma bari mai da shi roko ina roƙon gwamnati musamman ta jiha da ta tarayyar yamma amma ta jiha a wannan dai maganar cewa ta yi kokari ta yi abin da suke cema identify wato a gano yawa mm. a gano kuma a binciko shugabannin waɗannan mutane da abun ya shafa da waɗanda suke ganin waɗannan ne suka yi mana yankunan mijika da madagal da ke arewacin jihar adamawa na ma cikin yankunan da ake samun irin wannan matsala kuma da menene dai kafofin yada labarai da kuma yan jarida su ma dai akwai rawar da za su taka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahima yanzu za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga sahabu yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. alamar akwai kira daga akwanga wake kan layi salamu alaikum injiniya sabo da muni daga akwanga to injiniya muna jin ka ina da shawara ne ga gwamnatin kasa ta nigeria eh, wato shawarar da nake da shi shine ya kamata wa kamar inda gwamnati ta alkawari ta taimaka mai muna jin ka Muna jin ka a kwanga, Malam na kwanga muna jin ka. To, to da alamar wayarka kana jin mu na kwanga, To, bari mu je Maiduguri. Maiduguri muna jin ka. Yawwa, ci Garba ne daga Maiduguri. To, muna jin ka Malam Sanusi. wato ra'ayina ne ina bayani ne akan mu yan bagara tsanki ba a kula da mu ba a damuwa da mu muna cikin matsala sosai kamar gwamnati ba ta san damuwa mai ke faruwa ne ta masu sana'an titi na birnin maiduguri to da fatan hukuma ta ji wannan ƙorafi naka bari mu kaɗa biyu wake kan layi a eh, biyu to muna jin ka wato matsalan da akwai shi gwamnati ya duba mana matsalan man fetur din nan don al'umman nan suna shan wahala hatta ko sojoji masu patrol din nan ma nan yana ba su wahala oh. ko da in ka samu mai din nan ma a black market din ma suna sai da lita ɗaya din lita yana kai ɗari uku da naira dangana ya tashi 1000 ɗaya da naira ɗari so da allah muna kuka shi janar baba buhari ya taimaka mana da wannan bangaren man fetur nan abin yana wahalar da mu ko mu ma fasirar da muke muna shan wuya to da fatan babu buhari da sauran mutane da ke cikin wannan gwamnatin za su ji wannan korafi naka bari mu kada yola salamu alaikum wa alaikum assalam abubakar ne ke magana daga yola to mala abubakar muna jin ka mala an yi ne lafiya lafiya lau mala ina bakar ne akan shugabanninmu wanda eh, sanatocin da muka zaba suka tafi abuja mm. wanda kuma suke wa baba buhari zagon kaza akan ayyukan da yake kokari ya mana ya mana gyaran kasan nan muna rokan su su bari shi ya mana aikin da ya dace ga kasan mu don Allah da wani muna rufan su in ba haka ba za mu iya kiran su su dawo mana mu zo mu canja wasu akwai wanda suke son ci gaban wannan kasan suna son gyaran wannan kasan kamar yadda baba Buhari ke so don haka muna rokan su su barke mana aiki don Allah da wani na fata sun ji wannan sako nawa Allah ya saka da alheri amin amin to bari mu kada Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna a sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna Tawaji Ibrahim muna jin ka. Ni kiran da nake da shi musamman gaskiya akan wannan matsalar man fetur ne da muke ciki musamman ma a jiha ta na Kaduna da aka ce an hana bumburutu yin kasuwancinsu. To fa gwamnati ya kamata sani cewa 'yan bumburutun nan ba su da rufanari ba su da tankan mai illa iyaka su ma zuwa gidan mai suke siya. To kamata a ce su masu gidan mai ne za a hana su su sai da ma yan bumburutun ba wai yan bumburutun ne kamata a ce an hana su ba saboda daga lokacin da aka hana su da nan mun ga irin yadda mai ya tashin goron zabi a kaduna saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar kaduna ba laifi ba ne don ta dawo ta ce su ci gaba da aikin su don idan mai ya inganta ya wadata a ƙasa wallahi ba za su yi wannan sana'a ta su ba saboda ba wanda zai je siya a wajen su kuma za ka yi tafiya mai nisan zangon da babu gidan mai a wannan gurin wanda yan bumburutun ne su ake samu a wannan gurin ake kuma shan mai a tare da su saboda haka hana su ba karamin illa ba ne za ta jawo wannan jiha namu na gode a tashi na. To mu ma mun gode kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk wani mai wani bayani ko korafi ko kuma dai duk abin da yake to bari mu yi kaɗa samu naka wake kalla a samu naka rabilu dan duba ne daga ɗan ladi samu naka to rabilu muna jin ka ah, ina muku barka da wannan lokacin barka da yawa ina roƙon mai girma buhari ya tausaya ma da ya tausaya ma talakawa a halin da suke ciki na wannan lokacin ya saki kuɗi a maimakon a ce wai sai ya yi wata goma sha takwas yanzu mutane suna cikin wahala sosai kuma mu manoma ya zama mana taki da maganin feshi ko kuma ya sa mana tallafi a cikin kamar yadda obasan ya sa ku huta lafiya to mun gode Allah to mun gode daga nan bari mu kada Kaduna wake kan layi Abu Musalma ne daga Angori Kaduna muna jin kamar Abu abin da nake so in bada shawara shine ga gwamnan jihar Kaduna game da wannan bumburutu da ya sa na hana sai da mai ya kamata ne ya duba ya ga shi gidajen mai da su suke ba 'yan bumburutun ya hana su su ba 'yan bumburutun mai maimakon ya hana wayan nan masu sayarwa fatan gwamna zai ji wannan shawara nawa to mun gode da ra'ayinka bari mu kaɗa iko wake kan layi a iko to da alamar layin malam na iko ya katse kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk wani da yake jin yana da wani korafi ko bayani ko kuma duk abin da yake ganin in ya faɗa zai amfani jama'a ga kofa buɗe gare shi ya yi wannan bayanin ko ya wannan korafin ko ya wannan duk dai abin da yake ganin in ya faɗa zai taimaka ya zo ya faɗa in ma korafi ne ya yi in ma to nasarawa wake layi a nasarawa assalamu alaikum wa alaikum assalam sakatare na kungiyar muryar nasara na karamar hukumar lafiyan bare bari bashir fela daga nan layin nauyuka a cikin garin lafiyan bare bari yar kwata na jihar nasarawa muna jin ka gaskiya ni ina son ya halawar ne da faɗace-faɗace da 'yan majalisun mu na jihar Nasarawa suka yi a gaskiya haka bai dace ba ya kamata ce su wakilai ne na jama'a kuma jama'a su zaɓe su su je ne su yi abubuwan da zai kawo ma ƙasa ci gaba ba wai su je suna faɗace faɗace ba ina son kuma dan Allah gwamnati su a ɗauki mataki akan 'yan majalisun to da alama ci gaba mm. idan yi wannan ya kamata a ce a kore su a yi a sake wani sabon zaɓe domin ya zama darasi ga yan gaba na gode ku tashi lafiya to mun gode mu ma to katsina wake yi a katsina a Salilu muhammed ne to muna jin ka a shawarar da nake so in bada kuma ubangiji allah ya karɓi gwamnatin tarihin najeriya oho ci gaba to ina kira yan najeriya ubangiji allah ya sa wannan gwamnati ta zama mu alheri kuma don allah yan najeriya a ta hakuri insha allah komi zai sauki da yin ko allah to mun gode da wannan addu'ar bari mu kaɗa adamawa daga adamawa kana magana da yaman turai wato ni kira nake da shi da 'yan najeriya ina so su yi la'akari najeriya ba karamin kasa ba ne tana da lokal gamin wajen 700 da wani abu tana da state 36 ina so su yi uziri su kuma yi haƙuri kar su yi hanzari ma shugaban ƙasar mu muhammadu buhari ina roƙon 'yan najeriya da su kan mutane masu haƙuri kar mu yi hanzari saboda ƙasar nan tana da faɗi kuma tana da yawa ina fatan alheri na 'yan najeriya da shugaban ƙasar mu da sauran al'ummar Najeriya ga baki da Allah ba mu zaman lafiya. Amu, to bari mu kada Taraba. Wake kallaye a Taraba? Abdurrahman Abdurrahman Hassan ne daga garin mutum da ya a Taraba. To muna jin ka Abdurrahman. ni kitin da zan yi a kan karancin mai ne yanzu haka mai lita ɗari uku da kusan da saba'in a garinmu. Gaskiya an yi akwai abin nai tun da Buhari shine babban minista mai dina ya kamata ya sa baki a kan harkoki don gaskiya ana shan wahala a kan maganan mai dinnan to mun gode sosai to bari mu je nasarawa wake layi a nasarawa abubakar ne daga nasarawa to mala bakar muna jinka eh muna jinka ne wani ba ruwa ba to da fatan to da fatan ya ji wannan da fatan ya ji wannan korafi naka to kamar yadda eh muna eh, eh, muna jin ka wallahi sai ba wallahi sai ba shi to to to Allah sa ya ji wannan korafin naka kamar yadda mu ma muke ta ji daga nan korafin <laughs> naka baro baro kai saboda haka muna muna muna sa ran ya ji to sai kuma wa mu kuma wallahi ga da boshi wallahi ba da mu ba wa da to to mun gode mun gode sosai da wannan ah, bayani da kai bari mu je mu jigawa ke kallaye a jigawa Isa Sani mai asunan ne da garkon Ali BOA Hausa. To mai asunan muna jinka. To ni gaskiya yau abin da yake cimin tuwa kwariya shine rashin hasken wutar lantarki da kuma tsadar man fetur da muke ciki a halin yanzu. Mm. ina kira ga hukumomin don Allah don annabi su taimaka su shawo mana kan wannan matsaloli da muke ciki guda biyu musamman na matsalar man fetur ɗin da wutar lantarki nan wallahi abin ya ƙi ya cinyewa da musamman To da fatan an ji wannan korafi naka sannan mun gode ma ku da ya kawo gudumawa da fatan za ku ci gaba da yin haka a uh, maudu'ai na gaba. Mun gode. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Najeriya ba ƙasa ce mai yawan ƙabilu daban-daban da ƙungiyoyin fararen hula masu tasiri, wadda kuma ke da al'adu masu tarihi. Haka kuma ƙasa ce wadda Allah ya yi mata albarka da kayayyakin da za su haɓaka tattalin arzikinta. Ƙasar Amurka na son ganin Najeriya ta ci gaba. Dalilin da ya sa kenan Amurka da Najeriya suka ƙara farfadowa da shirin nan da zai ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu ta yadda za su amfana ta fannoni daban-daban. Yayin wani taro da ƙasashen biyu suka yi ƙarƙashin wannan shiri a baya-bayan nan a watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka Jan Kerry ya ce sun samu ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ƙudura aniyar faɗaɗa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. sakatare keri ya kara da cewa wannan shekara kadai tallafin da amurka ke baiwa najeriya zai haura dala miliyan 600 kaso mafi girma na wannan kuɗi za a yi amfani da shi ne wajen yaƙi da cutar kanjamau ko sida mai kare garkuwar jiki da cutar tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro ko malaria sannan wasu kuɗaɗen da za su fi mai da hankali ne wajen ƙarfafa fannin samar da wutar lantarki a ƙarƙashin shirin obama na bunƙasa wutar lantarki a afirka da kuma shirin wadata abinci wanda zai ƙara bunƙasa fannin noma tare da kuma inganta shi. Hakan zai ƙarfafa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga musamman ga mutanen karkara. Sakatare ker ya ce Amurka za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da Najeriya domin magance matsalar da take hana ci gaba ga al'umma. musamman ma a arewacin kasar inda rashin samun dama ke haifar da ci baya inda kuma ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram ta kashe dubban mutane tare da ɗaiɗaita rayuwar wasu miliyoyi Saboda haka Amurka za ta tallafa wa Najeriya a ƙoƙarinta na ganin ta kawo ƙarshen Boko Haram da kuma gano musabbabin abin da ya haifar da ƙungiyar tare da abin da yake taimaka mata wajen ɗaukan mayaƙa ko samun goyon baya. Wannan ya haɗa da shugabanci na gari, samar da ayyukan yi masu kyau da magance matsalar cin hanci da rashawa. Sakatare keri ya ce aniyarmu ita ce mu shata wasu sabbin matakai da za su haɗa kai a dukkan sassa da suke buƙatar haka. sai dai ya kara da cewa waɗannan sauye-sauye ba za su magance matsalolin da ake a fuskanta a dare ɗaya ba amma sannan a hankali ana samun ci gaba wanda zai samar da kuzari da alƙibla mai kyau wannan kuma yana da kyau ga najeriya da amurka kuma a gaskiya idan har muka yi nasara wannan zai kasance babban nasara da canji a duniya baki ɗaya wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Shika ga sahaba kuma da labaran duniya amma a takaice. Amurka ta bayyana matukar bakin cikin ta kan zaben da aka jamhuriyar demokradiyyar Congo wadda ya baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso ya faɗaɗa mulkinsa na tsawon shekaru 32. a cikin wata sanarwa da wani kakakin amurka mark tona ya bayar ya ce an tafka magudi a lokacin zaben da kama magoya bayan yan hamayya bayan zaben al'amari da ya dishe zaben da kusan za a ce an yi cikin lumana haka ne ya ce amurka ta damu sosai kan wato lafiyar dubban 'yan kasar congo waɗanda suka waye gari ranar hudu gabatan nan da jin karar harbe-harbe da wasu fashe-fashe suka tsere daga gidajensu a brazzaville babban birnin kasar gwamnatin kasar ta ce wasu tsoffin 'yan wata kungiyar 'yan banga ne suka kai hari kan wasu muradun gwamnati a ranar ta ce an kashe jaman tsaro kasar uku da fararen hula biyu da mahara goma sha biyu a wato aka kashe a gamar da aka yi To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Muna ta iyalan Malam Garba Zalla da Malam Ahmadu Haruna gidan Zalla murnar ɗaurin auren ‘ya'yansu Malam Yusuf Garba da Balkisu Ahmadu gidan Zalla a Ikuwa gidan Zalla Gusau gobe Asabar. Ha kuma muna taya Alhaji Ahmadu ɗan jinjiri Bala murnar ɗaurin auren wato diyarsu Ummi Muhammad da angonta Halil Abdullahi wanda za a ɗaura ranar Lahadi a titin kantan musa jiga street turai kano yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi sahabu imam aliyu da ya na gabatarwa da julie da celebration wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni na ku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku da lafiya sai kuma gobe idan allah ya kai mu